yayin da ake shirye-shiryen fara wasannin league league na kwallon kafa na shekara 2017 zuwa 2018 na kasashen duniya daban-daban wanda ya hada da premier league na kasar ingila da kuma la liga na kasar spain sai bundesliga na kasar jamus da serie a na kasar italy da dai sauran wasanni da ake a wayansu kasashe daban-daban za a fahimta za a fara wasan a watan agusta mai kamawa na shekara 2017 ƙungiyoyin ƙwallon kafa da dama na ta shirye-shirye wajen ganin sun siya 'yan wasan da za su gyara ƙungiyarsu domin fuskantar wasan kakan a bana inda a yanzu haka shahararren dan wasan kwallon kafa na kasar argentina mai taka leda a ƙungiyar kwallon kafa ta barcelona lionel messi bayan ya yi aurensa a satin da ta wuce dan wasan ya amince zai sake rattaba hannu a kungiyar kwallon kafa ta barcelona na tsawon shekaru biyar masu zuwa haka shi ma dan wasan kungiyar kwallon kafa na Lyon Alexander Lacazette na dab da rattaba hannu a kungiyar kwallon kafa ta Arsenal na kasar Ingila inda dai tsawaita zamansa a kungiyar na tsawon shekaru biyar akan zunzurutun kuɗi fan miliyan 52. shi ma mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta AC Milan Donnarumma ya amince da ya sake rataba hannu a kungiyarsa na tsawon shekaru biyar inda zai ke karban fam miliyan shida a duk shekara kungiyar kwallon kafa ta real madrid da manchester united dai sun nuna kwaɗayinsu na ganin sun so ɗan wasan shi ma jose mourinho na manchester united na ƙasar ingila na shirin sayan mai tsaron gida na ƙungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund na ƙasar jamus mai suna marco bartra kungiyar kwallon kafa ta chelsea na kasar ingila tana dab da sayan leonardo bonucci yayin da ita ko kungiyar kwallon kafa ta everton ita ma da ke kasar ingila ta kammala sayan dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Burnley mai suna Michael Ken akan zunzurutun kudi fan miliyan 30 huta lafiya.